Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba ya koma kiri ne da Maryam Dauda tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na dare na yau Asabar 11 ga watan Yuni shekarar da biyu. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar ondo ta yi fatali da jita-jita da ake yadawa game da adadin mutane da suka mutu a harin da aka kai a wani coci a jihar inda ta ce mutanen da aka kashe ba su haura arba'in ba kana gwamnatin jamhuriyar niger ta tabbatar da malaman kwangila sama da dubu biyu sun zama na dindindin a kokarin da gwamnatin take yi na inganta sha'anin ilimi a kasar kamar kowane ranar asabar yau ma muna tafi da amsoshin tambayoyinku wanda ibrahim ka almasi garba zai gabatar akwai kuma labaran wasanni da murtala faruku sanyin na zai gabatar mana to amma kafin nan ga maryam da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaban tarayyar turai ursula von der leyen ta je kiev a yau asabar don ganawa da shugaban ukraine volodymyr zelensky akan batun sake gina kasar da kuma ci gaban da aka samu a kokarin zama mamban kungiyar tarayyar turai Zan yi tunani game da ayyukan haɗin gwiwa da ake bukata don sake gina Ukraine da kuma ci gaban da ƙasar ta yi a ƙoƙarin zama mambar tarayyar Turai. Abinda Ursula ta rubuta kenan a wani saƙon Twitter. A yau Asabar, Zelensky ya faɗi cewa tabbas kasarsa za ta samu nasara a yakin da rasha ta fara da ita a lokacin da yake magana daga wani wuri da ba a bayyana ba a kiev a wani jawabin kuma da ya yi dan wakilai da suka halara a taron kolin tsaron nahiyar asiya da ake kira shangri-la dialogue ko sld a takaice wanda ke wakana a birnin singapore zelensky ya ce ukraine na gwagwarmaya wajen ci gaba da samar da abinci saboda tashin hankalin kuma wasu sassan kasashen duniya na fuskantar matsalar karancin abinci da yunwa sosai saboda rasha ta toshe hanyoyi a gefe guda kuma a yau asabar sakataren tsaron amurka lloyd austin ya bayyana shirye-shiryen amurka na taimakawa kasashen nahiyar asiya ciki har da taiwan yayin da kasar ke sasanta zaman tankiya da hana rikici a yankin A yau yankin Indo-Pacific shine babban wurin da muka ba fifiko a ayyukanmu. Abin da ya faɗawa ministoci da jami'ai daga ƙasashe 42 kenan a taron na SLD wato babban taron tsaro na nahiyar Asiya da ake yi a Singapore har zuwa gobe Lahadi. Ya ƙara da cewa a yau yankin Indo-Pacific na da mahimmanci a manufofin Amurka. Austin ya yi cikakken bayani akan shirin Amurka na haɗa kan ƙasashen nahiyar Asiya da suka damu da ikon da China ke nunawa a yankin ta hanyar kulla kawance da musayar sojoji. Yayin da shugabannin kasashen yammacin duniya da yawa ke tankarar batutuwa kamar sauyin yanayi da kaurar baki a taron kolin nahiyoyin Amurka. masu zanga-zanga da basu ji daɗin abubuwan da shugabannin za su tattauna a kai a hukumace ba sun tattaru a wajen taron don yin zanga-zanga yayin da shugaban amurka joe biden da uwar gidansa jill biden ke marabtar shugabannin kasashe a taron koli na nahiyoyin amurka inda matsalar ƙaurar baki ta zama wani babban batu a nahiyoyin Masu fafutukar kare haƙoƙin baƙin haure sun buƙaci a warware batun matsayin baƙi marasa takardun zama ƙasa a Amurka. Wata 'yar gwagwarmaya mai goyon bayan 'yancin zubar da ciki ta ɗaura kanta a jikin katangar wurin da ake taron yayin da kotun ƙulan Amurka ta sake nazarin batun wanda ya janyo ce-ce cece kuce. Sauran masu zanga-zangar sun bayyana rashin jin daɗin su a kan ƙasar da ta sauke taron wato Amurka saboda hana ƙasashen Cuba, Nicaragua da kuma Venezuela zuwa taron. Amurka ta ce ƙasashen da ke bin tafarkin dimokuraɗiyya su ne kaɗai za su halarci taron. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yanke wa tsohuwar shugaban riƙon ƙwarya ta Bolivia, janin Anes hukuncin ɗaurin shekara goma a gidan yari a jiya Juma'a bisa zargin da ke da alaƙa da ɗarewa kan kujerar mulki a shekarar 2019. A daidai lokacin da aka yi mummunar zanga-zanga da ta kai ga sa tsohon shugaba Evo Morales yin murabus da kuma gudun hijira. kotun ta samu anes da laifin yin watsi da aikinta da kuma sabawa kundin tsarin mulkin kasar a lokacin da ta ayyana kanta a matsayin shugabar kasa wani abu da morales da jam'iyyarsa suka kira juyin mulki magoya bayan anes sun masanta cewa juyin mulki ne suna cewa zargin wuce gona da iri da aka yi wa morales shi ya haifar da bore a kan tituna hamɓarar da shugaban ƙasar bolivia na farko da mataimakinsa ya haifar da babban gibi da ya ba anes damar zama shugaban riƙon ƙwarya a matsayinta na shugaban majalisar dattawa ta biyu a cewar su lauyoyin da ke kare ta sun ce za ta ɗaukaka ƙara. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc. To madalla, gwamnatin jihar Ondo ta yi fatali da jita-jita da ake yadawa game da adadin mutane da suka mutu a harin nan da aka kai a wani coci a jihar, inda ta ce mutanen da aka kashe ba su haura arba'in ba. Wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya tattauna da wani jami'i a gwamnatin a cikin wannan rahoto da ya aiko mana. a yayin da kungiyoyin mutane da ɗaiɗaikun jama'a kai har da wasu kafafen yada labarai suke cewa mutane sama da tamanin ne aka kashe a harin da an kai a cocin katolika da ke garin owo a jihar ondo gwamnatin jihar ondo ta yi tsayin dakan cewa mutane arba'in ne kawai an ka kashe honorable bala umar shine mataimaki na musamman ga gwamnan jihar ondo a game da harkokin yan arewacin najeriya kuma har yanzu ba karu ba. Eh, eh to da shakkan jari ne faɗa ba ba sai da tsakanin jiya kuma ko ruwa yau ba. Akwai mutane da dama a asibitai kamar guda uku wasu suna yin awo wasu suna St. wasu kuma an kawo su specialist a kure. To wasu bayanai sun nuna cewa mutanen da suka mutu a wannan hadari na cocin sun kai sama da mutum tamanin. A naka gani masu cewa tamanin ko tamanin da biyar ina suka samu waɗannan alƙaluma. Kamar cikin kwanakin nan kun tuntuɓi asibitoci ku ji ko an samu ƙarin waɗannan mutu. To da yau da safe da Eh. amma ma da tsari za samu kafin marance. To yanzu me gwamnati ke yi domin ganin cewa komi ya koma daidai a nan jihar Ondo musamman a nan garin Owo da aka yi wannan ɗayan aikin. Eh na farko dai an samu na baro ko ina jama'a suna ko ina saboda kada wani bai biyo bayan shi kuma na biyu kuma an biya ya ma mutane jawabi musu tarihi kuma musu jaji abin da ya faru. Na farko da wanda dama suna kwasan galimar kayan gaske mutane daga baka su sojoji da yan sanda muka sojoji da yan sanda da civil defense da lafiya. Sarkin Hausawan garin Owo, Abubakar Nuruddin ya ce a halin yanzu ana zanne lamu lafiya a garin na Owo. To yanzu muna nan da insha Allah lafiya kalau dai muna an fara harkoki. To ba wata matsala a cikin garin yanzu? A babu komai insha Allah. Kasuwanni na tafiya bankuna da makarantu ko wani suna aiki ko an bubbuɗe. A'a wa'annan ba su aiki dama an ba da hutu sati guda na zaman makoki. Kuma dai wa'anda da ɗan kasuwa masu ɗan kayan abinci haka masu kayan miya masu sai da gari zuwa ƴan kawa da wake kai da sana'a su shagunoni yanzu da suke saboda zaman makoki jama'a na zirga-zirga cikin garin owo jama'a suna zirga zirganiya kwarai da gaske ku duk inda mutum yake so yana zuwa duk inda ka so za ka iya zuwa akwai jami'an tsaro to jami'an tsaron nan dai su sun kai karamci a cikin gari sai dai ya amace dai sun ga dama su dan bugo su koma. Amma wata majiya ta ce har da jami'an tsaron sojoji akwai. Akwai jami'an tsaron sojoji da dama suna faturo. Da ni kira lambar daraktan asibitin garin Owo, Dr. Ilyasu Ahmed don neman ƙarin bayani bai ɗauki wayata ba. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umar Tambuwal, yanzu kuma bari mu ketara zuwa jamhuriyar Nijar. inda a ci gaba da neman hanyoyin tada komatsar rasa ilimi da ƙasar ke fuskanta gwamnatin nijar ta shigar da wasu maluma na sakandare 'yan kwantaragi sama da dubu biyu a sahun maluma na dindindin ba tare da yin wata jarrabawa ba matakin da kungiyoyin malamai suka yaba da shi ko da yake akwai sauran alƙawalukan da suke fatan gwamnati za ta cika musu sulaiman muni barma ya aiko mana da rahoto akan haka daga birnin yamai kimanin malaman kwantaragi 2,150 da ke koyarwa a makarantun sakandare ne gwamnatin ta nijar ta amince su shiga sahun cikakku ma'aikatanta ba tare da rubuta wata jarabawa ba bayan da a bara wani bincike ya tabbatar da kwarewarsu akan aikin koyarwa shugaban ma'aikata a ofishin ministan ilimi malam na hima ya yi mana karin bayani cikin mutanen da suka gwada kwarewa abin da sha'an kwantaragi su su 2,150 suke dangance da haka nan don saboda a ba mutane kwarin gwiwa saboda wato kowa ya kasance da ana so mu shi kwararri sai ya sa shiga kasa ya ce a ɗauke su aikin ma'aikatan dindindin don daga bisa haka nan ne aka hiddo wannan ƙudiri aka ce duka wannan mutanen su aji takardunsu saboda za a maida su ma'aikatan dindindin na ɗan lokaci kaɗan. Wannan wani yunkuri ne da gwamnatin ta Nijar ta ce tana hangen inganta sha'anin karatun yara a ƙarƙashin sa bayan la'akari da kuma bayan da tsarin kwantaragi ya haddasa wa wannan fanni. Da ya an ba da umarni an ce babu damar dukar sabi 'yan kwantaragi in ba inda wasu suka janye ya kasance kuma dole wannan gurbi a cire shi kan mushannin da aka tura su nan da shekara biyu su horo su hito kamar da shugaban kasa ya yi alkawali ana ana wannan aiki kuma an ba da yan watanni kawai lokaci a kare shi ka an gani dai harkar kwantaragi ba ta da wani riba ga ga abun ga tuni dai kungiyoyin malaman makaranta suka fara nuna farin ciki a game da wannan mataki ko da yake ba za su yi gaugawar yanke hukunci ba in ji sakataren kungiyar malaman kwantaragi ta saif sharif isuhu saboda tarin alkawalan da ke tsakanin su da bangaren mahukunta in ji shi kungiyar malaman makarantu ta yan kwantaragi da nake jagoranci alkawalin da take dauka ma kullum mambobinta shine na yaki da wannan Eh, aiki na kwantarage tunda aiki ne wanda yake gallaza ma malaman makarantu yan kwantarage a ba su albashin da bai taka kara karya ba kuma ana bada shi ne akan lokaci da bai dace a bada albashi ba to shi yasa muke kira ga shugaban kasa da yake shi ya ɗauki wannan alƙawullan ya rataya ma kan shi a yi ƙoƙari a cika wannan alƙawullan kashi 80 daga cikin ɗari na malaman da ke koyarwa a makarantun gwamnatin nishar duk 'yan kwantaragi ne waɗanda aka kesta cewa yawansu ya kai dubu saba'in sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar tuma da la gaida sule mummuni barma da wannan rahoton to yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe ibrahim ka almasi garba ya ja ragaman shirin a daidai wannan gabar Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Salamu alaikum VOA Hausa, ku bani takaitaccen tarihin hajja a Aisha Tahiru Binani, mai tambaya kwamrat kaka Alhaji da Masar. Sai kuma maimaicin ansar tambayan nan mai cewa, zuwa ga filin ansoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa. don allah ina so ku yi min ƙarin bayani game da cutar kyandar biri kuma me ke kawo ta mai tambaya malam ango malamin makaranta ya wuri najeriya Tuwar mu fara da ansar tambaya kan tarihin wadda ta ci zaben fidda ɗan takarar gwamnan jihar adamawa a jama'iyyar apc wato hajiya ko sanata aishatu dahiru ahmad binani idan mai tambaya comrade kaka na tare da mu ga wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba da ansar da ya samo maka daga wani na hannun damar sanata Binanin mai suna Honorable Maulud Usman da ke karamar hukumar Yola ta Kudu wanda ya ce. sunata aisha ta dahir ahmad binani haife ta ne a garin kaduna ta fara karatun firamare ta can garin kaduna din amma da baya ta dawo nan jihar adama a gwadaba primary school inda ta ci gaba ta karasa primary school dinta daga nan ta je makarantar gaba da primary wato secondary school kenan a nan cikin garin jimeta a makarantar mata na kwana wato ggss yola government girls secondary school yola inda ta gama secondary school dinta daga nan kuma ta samu wucewa zuwa federal polytechnic mobi ta samu shaidar karatu na ond wato ordinary national diploma da kuma ta kara yin hnd ɗinta ta high national diploma kenan an electronic engineering daga nan kuma ta je ta aikin bautan kasan garin maiduguri a ppmc wato pipelines and products marketing company a da ke garin maiduguri eh, daga nan aishatu binani ta sake wucewa ta je ta karatun diploma a computer and data process processing na computer and data processing a university of southampton a uh, london england kenan ganin cewa duniya ta canza yanzu komai sai da computer ake yi bayan kare karatunta na diploma a computer ne ta samu zuwa kasan waje da ta je can ingila university of southampton inda ta je ta certificate in rural radio system a shekarar 1998 eh, daga bisani kuma ta je jami'ar nasarawa a ta nasarawa state university da kefi inda ta je ta yi advanced diploma in business management macam can wannan shine takaitaccen tarihin karatun da ta yi fannin kasuwanci kuma a shekarar 1997 ne ta kirkiri kamfanin nan da ake kira binani nigeria limited daga bisani wannan kamfani ta haifar da kamfanin da yawa da suke aiki a kashin ta kamar irin su triangular communications da sauransu eh, daga bisani al'umma suka ga cancanta da zama irin gudunmawa da take badawa ta neme ta ta zo ta shiga har harkokin siyasa a shekarar 2011 tunda ta tsaya takarar uh, majalisar wakilai wato House of Reps ta mai karamar hukumar Lola ta Kudu, Lola ta Arewa da kuma Gire, inda kuma Allah ba ta nasara ta ce ta kuma shekarun ta hudu lafiya ta kuma ayyuka masu ɗimbin yawa a wannan lokacin wanda ya taɓa rayukan al'umma kama daga tona rijiyoyin burtsatsai samarwa asibitoci magunguna incubators wanda ake sa jarirai da akan haifa 'yan bakwai ne a asibitoci duk wannan a zamanta house of representatives ta yi su sannan majalisar ta kawo kudurori masu ɗimbin yawa wanda sun hada da na neman a yashe kogin river benue dinnan daga lokoja har zuwa wurowoki a nan house of representatives ta fara kawo motion din cewa kamata a ɗaukaka darajar jami'an kimiyya da fasaha da muke da shi a nan yau wato federal university of technology ya dawo university da zai ba da ilimi na kowane bangare da zai sauransu da daga daga bisani ita aishatu da arabina ne ta gama shekarun ta hudu a house representative ta da ta takara a jam'iyyar pdm wanda allah ya bata nasara ba ta sake haƙura sai shekaran dubu biyu da sha tara inda ta zo ta sake takara a jam'iyyar apc na neman sanata kuma allah ya bata nasara a yanzu aka yi ta sanata ce wakilta adama ta tsakiya kuma ta ce shugaba kuma chairman na kwamiti na sustainable development goal a senate sannan kuma vice chairman ce da kwamiti na mata da kuma matasa a women affairs and youth development karamin kwamiti sannan kuwa tana memba a kwamitoci da yawa haka zalika a zaman ta majalisar dattabai wato a senate ta yi ayyuka masu ɗimbin yawa wanda ya kama da samar da boholes boholes a fiye da hasken rana ke wato sola da ba su kasa guda tamanin ba sannan ta ba da tallafi ga marasa karfi daban-daban domin rage raɗaɗin talauci da ake fama da shi haka zalika ta tabbatar da wannan bil da ta fara haka france wato na ɗaukaka darajar modibo adama university of technology zuwa convention royal university kenan university da zai bada ilimi na kowane bangare musamman ma ayyukan likita ta sake kawo shi a majalisar dattabai inda kuma an samu nasara wannan jami'a ta zama conventional university sannan ta yi kuduri na ɗaukaka darajar federal medical center yola zuwa teaching hospital wanda a yanzu aka asibitin federal medical center yola ya zama teaching hospital a yanzu akwai da sauran kuma kudurori masu ɗimbin yawa wanda ta aiwatar da gine-ginen azuzuwa gine-ginen asibitoci duk suna da yawa wanda ta yi su tun tana hasa conference kuma har yanzu akwai wasu da ta yi wasu kuma suna kan yi haka zalika ita ce wacce ta fara kawo hasken solar light wato wuta na sola wanda aka kakkafa a ko'ina cikin yankin senatorial district na local government bakwai domin samun saukin matsaloli da ake samu na tsaro a saboda duhu da kuma rashin wutar lantarki muna da shi ne a takaice daga cikin wasu tarihin ita ajiya shatar ahmed binani kuma tana auren professor ahmed modibo tana da kuma su da Allah albarkace su da su guda biyu Aisha da kuma Aminu. Sai kuma maimaicin ansar tambaya kan ƙyan jarbiri ko monkeypox a turance. Idan mai tambaya malam angu malamin makaranta na tare da mu ga Dr. Sa'ad Mummuni da ke nan Amurka da maimaicin ansar da ya baka makon jiya. Ah, jama'a assalamu alaikum ah, ita dai wannan cuta ta dabburi wacce ake kira a turance monkey pox an fara ganin ta ne a tsakanin wayansu birrai da aka keɓance domin yin bincike a wani ɗakin bincike da ke birnin copenhagen na ƙasar denmark a kimanin 1959 bayan balle wannan cutar a birran da ake keɓance don bincike ta haka ta samo asalin sunanta da ake kiranta ƙyandabiri ita kwayar cutar virus da ke kawo wannan cuta ta ƙyandabiri ta yi kama da ƙwayar virus da ke kawo cutar agana ko 'yan rani wacce take kawo cin zanzana amma yanzu an kau da wannan cutar a bayan ƙasa ba a ganin mutane dauke da wannan cutar sakamakon rigakafi da aka ta dinga yi a can baya wannan cutar ta kyan dabbari ta fara bulla a mutane ne a kasar democratic republic of congo ko kuma a ce congo kinshasa a kimanin 1970 inda cutar ta bulla a wani yaro dan wata tara a kimanin 1970 zuwa 1971 cutar ta sake bulla a kasashe kamar su liberia nigeria da kuma sierra leone bayan haka kuma sai cutar ta ci gaba da yaduwa a wayansu kasashe kimanin 15 tsakanin afirka ta yamma da kuma afirka ta tsakiya a takaice ita dai wannan cutar ba sabuwa ba ce a duniya amma abin da ya sa yanzu aka ta bayani a kanta saboda ɓullarta a ƙasashen da ba a saba ganin ta ba tun fil azal ita wannan cutar kamar yadda ne bayani a baya ta yi kama da agana ko 'yan rani amma ba ta kai tsanani ko kuma zafin ita cutar agana ko 'yan rani ba suna kamar kamanniniya ta yadda alamominta ke faruwa da ɗan zazzabi sai kasala ciwon kai da yawan gajiya idan mutum ya harbi da cutar yakan ɗauki kimanin kwana biyar zuwa ashirin da ɗaya kafin alamomin cutar ya bayyana amma mafi akasari dai a tsakanin kwana bakwai zuwa kwana goma sha hudu mutum zai iya nuna alamun wannan cutar kuma wani babban muhimmanci ta da ita agana ko yan rani shine ita agana ba ta kawo kaluluwa amma ita wannan cutar tana kawo kaluluwa bayan bayanan zazzabi da ciwon jiki da ita kaluluwa da kuma yawan gajiya bayan kaman kwana ɗaya zuwa uku sai ka ga mutum kuma ya fara samun ƙuraje daga nan ƙurajen su ci gaba da girma kuma su ɗururuwa sannan su fashe sai kuma su yi tabo bayan kamar sati biyu zuwa sati hudu za ka ga mutum ya warke kwata-kwata cutar ba tare ma da sai an yi wani magani ba amma yayin da mutum yake dauke da wannan cutar zai iya ci gaba da yaɗa ma mutane saboda ita ana ɗaukan ta ne ta yin mu'amala ta kusa da mutane yayin da mai dauke da cutar yake tari ko kuma ruwan jikin shi kamar majina ko miyau ya shafi wanda ko ya taɓa wanda suke mu'amala tare ko kuma ruwan ciwon ko mikin na kurajen da suka fito daga wannan cutar sannan mu'amala da dabbobin da suke iya daukan wannan cutar kuma suke dauke da wannan cuta tare da su kamar su birai din ko kuma irin beraye da gafiya da makamantan irin wayannan kananan dabbobi shi ma zai iya yada cutar kamar ta yakushi ko kuma cizo daga wayannan dabbobin ko kuma cin naman su ko kuma mu'amala da wani abu da suka shafa suka yi amfani da shi ko kuma shi mai ciwon ya amfani da shi kamar riga ko gurin kwanciya mayafi da shimfiɗu akwai rigakafi da ake yi don mutum yana haɗarin kamuwa da ita a iya rigakafi da kuma duk mutanen da suke zagaye da shi ba kowa da kowa ake ma rigakafi na wannan cutar ba yanzu haka an samu ɓullar cutar a ƙasashen turai da kuma amurka wanda ba a saba ganin cutar a wajensu ba wanda yake tada hankalin duniya amma ga bisa dukkan alamu da kuma bincike yanzu dai abinda abinda alkalamin bincike suka nuna da bayanai na hukumar lafiya ta duniya wato who ya nuna cewa ba hadarin cewa wannan cutar za ta zama annoba kamar ta covid-19 amma wannan bincike ne da ake ci gaba da yi kuma har yanzu alkalima ba su tabbatar da cewa ana daukanta ta hanyar mani ko kuma ah, ruwan ah, gaban mata ba amma wannan ana ci gaba da ganin ta tana yaduwa tsakanin mutanen da suke jima'i da juna idan mutum ya sami wani kurji da bai ya fito mai da kuma ya ga alamun cewa ba da ya yi zazzabi din ya yi irin wannan ciwon jiki da kuma kaluluwa yana da kyau mutum ya keɓance kanshi kuma ya je ya ga domin a tabbatar da cewa irin wannan cutar ce ta kyandan biri ko kuma ba irin ta bace da fatan wannan takaitaccen bayanin ya gamsar da malam ango malamin makaranta to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin honorable maulud usman da dr sa'ad mumuni da ke nan amurka da wakilinmu a adamawa muhammad salisu garba da wanda ya haɗa mana sautin hailu haile da kuma injiniyanmu ni ibrahim ka almasi garba ke cewa sai makon goban idan allah ya kai to a gaida ibrahim ka almasi yanzu kuma lokaci ne da murtala faruk sanyin na zai gabatar da shirinmu na gaba wasanni a takaice A yau Asabar aka soma zagaye na ƙarshe na gasar sokuwar dawaki ta yankin Afirka ta yamma ta shekara ta 2022 a birnin Sokoto da ke arewacin Najeriya. Gasar ta haɗa hancin mahaya daga Najeriya da kuma ƙasashe daban-daban na nahiyar Afirka ta yamma tare kuma da dawaki nau'i daban-daban na gida da ƙasashen waje. A wannan zagayen ne ake sa ran lashe manyan kyautuka da suka hada da motoci da mama kudan kuɗaɗe baya ga kofuna da dama da aka lashe a matakin da ya gabata na gasar a wannan mako. gasar ta bana dai na da takin taya murna ga mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar akan cika shekaru goma sha biyar kan karagar mulki abdullahi babawo rabo na cikin jami'an gudanarwa na gasar ta sukuwa wato ita wannan wasa makasudin ta shine na daidai haɗin kan ƙasa na biyu da haɗin kan sauran ah, ƙasashe waɗanda muke makwabtaka da su haka kuma akwai kofuna da dama kusan guda goma sha ɗaya da za a ci da motoci guda goma sha ɗaya da makudan kuɗi wayannan kofuna sun hada da mutanen kudu da mutanen arewacin najeriya da ƙasa da tsakiya da sauransu domin za a ci kofin shi kan shi mai alfarma sarkin musulmi za a ci kofin shugaban ƙasa za a ci kofin marigayi sardauna amadu za a ci kofin neman da azikwe za a ci kofin ainihin chief bafumi awolowo da dai sauransu za a ci kofin mai martaba sarkin zazzau za a ci kofin mai martaba sarkin gumi wanda shine shugaban hukumar su kwata jihar domin kasashen nan da na kira maka duk lokacin da za su yi wasa haka suke rubuto muna takarda a rubuce su gayyace mu domin muna da hukumomin su koyi guda uku a najeriya amma ita wannan hukumar su kuwa ita ce uwar hukumomin su koyi duk da muke da su a wannan kasa a gobe lahadi ne yan wasan najeriya na super eagles za su tashi zuwa kasar morocco domin fafata wasan su na biyu na neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2023 da kasar sao tome an tsara fafata wasan ne a filin wasa na grand state da ke birnin marrakesh a ranar litinin yan super eagles din da ya sun soma wasannin na neman gurbi ne tare da samun nasara akan kasar salio a filin wasa na mashur abiola da ke abuja babban birnin kasar a ranar alhamis kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila ta bayyana cewa wasu 'yan wasanta na kan hanyar su ta barin kungiyar a wannan bazara. Sun ko hada da Andres Christensen da zai koma Barcelona ta kasar Spain da kuma Danny Drinkwater. tuni da kungiyar barcelona ta kammala shirye-shiryen karbar christensen yayin da drink water yake ci gaba da jiran kungiyar da za ta saye shi wasu rahotanni kuma na bayyana cewa dan wasan gaba na kungiyar romelu lukaku na shirin komawa abokiyar adawar chelsea wato tottenham inda yake fatan sake haɗewa da tsohon kocin sa inter milan antonio conte lukaku ya yi ta begin sake komawa tsohuwar kungiyarsa ta inter a wannan bazarar bayan da ya bayyana cewa baya jin daɗin zamansa a chelsea Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, nigeria Ta gaida na sa'ina yanzu kuma ga labarai a takaice. shugaban tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta je kif a yau Asabar don ganawa da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a kan batun sake gina kasar da kuma ci gaban da aka samu a kokarin zama mambar kungiyar tarayyar Turai. Zan yi tunani game da ayyukan haɗin gwiwa da ake bukata don sake gina Ukraine da kuma ci gaban da ƙasar ta yi a ƙoƙarin zama mambar tarayyar Turai, abinda Ursula ta rubuta kenan a wani saƙon Twitter. A yau Asabar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya bayyana shirye-shiryen Amurka na taimakawa kasashen nahiyar Asiya ciki har da Taiwan yayin da ƙasar ke sasanta zaman tankiya da hana rikici a yankin. Yayin da shugabannin kasashen yammacin duniya da yawa ke tankarar batutuwa kamar sauyin yanayi da ƙaurar baƙi a taron kolin nahiyoyin Amurka. Masu zanga-zangar da basu ji daɗin abubuwan da shugabannin za su tattauna a kai ba a hukumace sun tattara a wajen taron don yin zanga-zanga. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan dare sai kuma gobe idan Allah kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Hailu Haili da ya shirya wannan wato shiri. Baba ya kuma makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah babu alkhairin nan nasa. Amin summa amin.